jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc rasha na faɗaɗa hare-harenta kan biranen ƙasar ukraine da a baya ba ta taba su ba sannan za ku ga yadda mamayar rashar ke yin tasiri ga tattalin arzikin ƙasashen afirka dakarun rasha sun faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a ukraine inda suke kaiwa ƙarin birane hari ta sama wasu daga cikin biranen a karan farko kenan da ake kai musu wannan hari tun lokacin da rashar ta suma wannan mamaya a tsakiyar ukraine an kai hare-haren sama guda uku a kan yankunan fararen hula a garin nipro a baya dai nipro din ya kasance birnin da mutane ke tserewa cikinsa domin neman mafaka an sake buɗe hanyoyin fitar da jama'a yau amma a mafi yawancinsu nan da nan tsagaita wutar da aka cimma ta rushe mutum miliyan biyu da rabi ne yanzu haka suka tsere wa ukraine tun lokacin da aka soma mamayar a cewar majalisar ɗinkin duniya sannan ƙarin wasu mutum miliyan biyan sun rasa mahallansu. an kuma gudanar da taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a yau bayan rasha ta buƙaci da ya haka domin tattauna zargin samar da makamai masu guba da amurka ke yi da ake zargin amurka na yi a cikin ukraine ɗin jakadar rasha ne dai wannan ikirari cewa akwai ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya a ukraine da ake amfani da su wajen ƙirƙirar makamai masu guba amma ba tare da ya gabatar da wata hujja ba wakiliyar amurka dai ta ce ikirarin ba gaskiya ba ne kuma ta ce rashi ce ke kokarin fakewa da hakan domin ta yi amfani da irin waɗannan makamai shi ma shugaba zelensky na ukraine ya mai da martani game da wannan ikirari Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Wannan na sa mini damuwa sosai, saboda mun yadda cewa idan kana son ka san sirrin Rasha, to ka kalli abin da Rasha take zargin wasu da aikatawa. Что еще вы нам приготовили? Me kuma kuka shirya mana? Ina za ku kai hari da makamanku masu guba? A asibitin haihuwa na Maria Paul? Ko a cocin Harkib? A asibitin yara na Okmandit? To ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce sojojin ƙasa na Rasha na samun ci gaba amma takaitacce. Amma ta ce nan ba da jimawa ba ne za su sake kai sabbin hare-hare ko kuma farmaki. ministan tsaron rasha dai yana cewa farmakin sojojin kasar su na tafiya kamar yadda aka tsara ga haruna ibrahim kakanki da fassarar wakilin bbc james waterhouse kafin yanzu dinipro bai ɗanɗani mamayar rasha ba amma hakan ya ƙare wannan ya biyo bayan jiniyar an karasuwa game da harin sama an kai hare-haren sama guda uku a cewar hukumomi inda suka lalata wata masana'antar takalma da ginin gidaje da kuma makarantar nazare rasha na faɗaɗa harinta abubuwan fashewa sun haska lusk da ke arewa maso yamma inda akalla mutane hudu suka mutu da kuma ivano frankics a kudu maso yamma dukkaninsu hare-hare ne masu muhimmanci akan wani sansanin sojin sama in ji moscow an tana da jerin gwanon motocin rashen nan mai tsawon mil 40 arewa maso yammacin kiev tsawon kwanaki ya makale amma kamar yadda wasu sabbin hotunan tauraron dan adam suka nuna ana jin an raba dubban motocin yakin da dakaru sun tafi tare da manyan bindigogin atilari zuwa kewayen garuruwa abinda kuma shugabannin sojin ukraine ke tunanin hakan na nufin rasha na shirin kai gagarumin hari a kan kiev da safiyar yau dinnan an kai hari da makami mai linzami a gabacin birnin mutane shidda sun ji rauni bayan wannan harin na barishevka ga waɗanda za su iya sun ci gaba da ƙoƙarin tserewa fada a babban birnin ga waɗanda ba za su iya ba ko kuma suka zaɓi ƙin ficewa da yawansu tsofaffi ne wannan wani layi ne a wani ginin karamar hukuma wadda ke raba tufafi da abinci da yawa sun damu wasu kuma na faɗi tashi saboda 'yan uwansu masu ƙuruciya sun riga sun bar birnin da yake yanzu mun karɓi fanshan mu za mu iya sayan abinci amma ba shakka taimako ne mai kyau musamman ga tsofaffi a kharkiv wanda ke ci gaba da fuskantar lugudan wuta mutane na samun mafaka a tashar jiragen ƙasa A ko'ina a Ukraine an kwashe dubin dubatar mutane sakamakon tsagaita wutar wucin gadi fatan kuma karin wasu su bi su. Za mu buɗe hanyoyin fitar jama'a za su yi aiki akan waɗannan hanyoyin daga Mariupol da yankin Donetsk zuwa birnin Zaporizhia. za a share hanyar ta kuma kasance mai kariya daga nakiyoyi jerin bas-bas dauke da kayan agaji za su tashi daga zaporizhia zuwa mariupol muna fatan cewa hanyar za ta yi aiki a yau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 shekaru biyu kenan tun daga ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar corona da ta barke a duniya a matsayin annoba wata cuta da ke yaduwa a kasashe daban-daban a lokaci guda mutum fiye da miliyan shida ne aka ba da rahoton cewa sun mutu daga cutar coronar ko da yake wani sabon bincike da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta the lancet ya ce alkalman ka iya zarta hakan fiye da sau uku mamayar da rasha ke yi a ukraine ta suma yin illa ga tattalin arziki a fadin duniya musamman ma a nahiyar afirka rashar da da ukraine su ne manyan kasashen da suka fi fitar da alkama da kuma masara a duniya kuma kashi 40 cikin ɗari na abin da suke fitarwar na isa ne zuwa nahiyar afirkar ita ma nahiyar afirka dai na fuskantar matsala wajen sayarwa rasha da ukraine irin kayayyakin da take samarwa a yanzu ga ahmad abba abdullahi da fassarar rahoton emmanuel igunza. akwai tazarar dubban kilomita tsakanin nan da fagen dagar ukraine to amma ana jin tasirin yakin sosai a nan tsaunukan muranga na kenya kasar na gaba-gaba wajen sayarwa rasha da ukraine ganyen shayi a 2020 cinikin da ta yi da kasashen biyu ya kai dala miliyan hamsin. Manoma irin su Samuel Muciri sun damu game da makomar sana'arsu bayan bunƙasar cinikayya tsakanin su da Rasha. Mun damu sosai. Bara mun fuskanci matsaloli wajen fitar da ganyen shayi zuwa waje saboda corona. Yanzu kuma ban san abin da za mu iya yi ba saboda yakin Ukraine. Ko mu sayar da mu ne mu bar nan mu sallami dukkan ma'aikatanmu ba mu san makomar mu ba muna buƙatar ƙasashe su tsoma baki ganin cewa babu jirgin zuwa rasha ko ukraine ganyen shayin samuel na barin gonarsa ba da tabbacin za a sai da shi ba ba ganyen shayi ne kawai lamarin ya shafa ba kenya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen sai da furanni a duniya kuma rasha da ukraine manyan kwastoma ne a nan gonakin noma fure irin wannan sun damu game da makomarsu a bara kenya ce ƙasa ta uku wajen sayarwa rasha furanni masana'antar na cikin murmurewa daga mummunan tasirin annobar corona to amma yanzu yakin ukraine na neman mai da hannun agogo baya in ji kungiyoyin kasuwanci akwai yiwuwar kenya za ta asarar kusan dala miliyan 100 a shekara masana'antu na jin jiki saboda wannan bala'in ba zata da dan adam ya janyo ana kai kashi 15 cikin ɗari na abin da kenya ke samarwa zuwa wannan shiyar turai kuma ba manoman kenya ne kawai lamarin ya shafa ba manoman colombia da ecuador ma na kai su a ukraine da rasha to sai dai babbar barazanar da afirka ke fuskanta daga wannan rikicin ita ce ta karancin abinci kusan kashi 40 cikin 100 na dukkan alkamar da rasha da ukraine ke nomawa na karewa ne a wannan nahiyar farashin alkama a duniya ya karu da kusan kashi 70 cikin 100 masara da waken soya da man sunflower ma kudinsu ya karu Takunkumin da aka sa wa Rasha na janyo sarƙaƙiya a tsarin biyan kuɗaɗe da kuma isar da kayayyaki. Don haka a gani na farashin kayan abinci zai ci gaba da ƙaruwa har nan da ƙarshen wannan shekara. Kuma ko shakka babu ƙasashe masu tasowa da matalauta galibi a wasu sassan afirka da gabas ta tsakiya da kuma asiya su ne a zahiri za su fi jin jiki a kan kasashen da suka ci gaba yayin da aka shiga sati na uku a yakin mun so maganin tasirinsa ta fuskar tattalin arziki babu wani bangaren duniya da rikicin ba zai shafa ba kuma matsawar za a ci gaba da yakin to tasirinsa zai daɗa muni sosai To madalla za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na bbchausa.com. Ƙarshen shirin kenan Ibrahim Jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.